takwas cicip agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kinan da karfe bakwai agogon tiyu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo a kan mitoci 26 abdullahi isa jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci shugaban kasar ghana john dramani muhammad ya kai ziyara birnin bamako na kasar mali inda ya gana da shugaban mulkin soja janar hasimi goita dangane da batun dawowar kasashen nijar mali burkina faso a da cikin kungiyar ecowas za ku cewa kuma a najeriya kuma ɗaya daga cikin babban alƙalin babbar kotun tarayya da ke abuja john tsoho ya mayar da shari'a namdi kanu ga wani alƙali bayan shafe watanni ana takaddama ma'aikatar shari'a jamhuriyar demokradiyyar congo ta sanar da cewa za ta bayar da tukucin dala miliyan biyar ga duk wanda zai tsegunta mata ko kuma taimakawa wajen kama shugabannin m23 to ga labaran yadda muka same su musamman da labarin ziyarar shugaban kasar ghana a birnin bamako na kasar mali a jiya asabar ne shugaban kasar da ghana ya kasance a birnin bamako inda ya samu ganawa da shugaban majalisar sojin kasar janar hasimi goita shugaban na ghana ya isa mali ne domin kokarin shawo tankiya da ke tsakanin kasashen kungiyar ios da suka hada da niger da mali da burkina faso da kungiyar ecowas bayan ficewar waɗannan kasashe na sahel a watan janairu rashin amincewa shine tushen rashin jituwa amma mun yi imanin cewa har yanzu ana iya samun matsaya guda in ji shugaba john dramani muhammad a wata gajeriyar sanarwa bayan wani taro da ya ɗauki tsawon sa'o'i da dama a fadar shugaban kasar ta mali da ke birnin bamako a tarayyar najeriya namdi kanu wanda ke fuskantar tuhuma ta'addanci a babbar kotun tarayya da ke abuja kuma shugaban haramtacciyar kungiyar nan ta biafra ipop kenan zai haduwa da wani sabon alkali sanarwa daga babban alkalin babbar kotun tarayya da ke abuja john tsoho wanda ya mayar da shari'ar namdi kanu ga wani alkali bayan da aka shafe watanni ana sa matsin lamba lauya mai kare namdi kane aloyi ejimakor lauya na musamman ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya asabar shugaban na ipop yana tsare ne tun lokacin da aka dawo da shi gida najeriya daga kenya a watan yunin 2021 bisa wasu lamura masu tada hankali mai shari'a binta yako ce ta kasance tana jagorantar shari'ar da ake yi wa shugaban na ipop wanda ya bayyana cewa tana nuna son kai ma'aikatar shari'a ta jamhuriyar demokradiyyar congo ta sanar da cewa za ta bayar da tukucin dala miliyan biyar ga duk wanda zai tsegunta mata ko kuma taimakawa wajen kama shugabannin kungiyar m23 da suka kwace kwanan nan wasu manyan biranen kasar guda biyu a gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo an bayar da tukucin dala miliyan biyar ga duk wanda ya bada damar kama corneille nanga bertrand bisiwa da sultani makenga kamar yadda ma'aikatar cikin gidan kasar ta sanar a wata sanarwa da aka fitar ranar juma'a kornai nanga wani jigo ne a jam'iyyar congo river alliance kenan afc kawancen siyasa da sojoji suka yi da m23 kuma shine tsohon shugaban hukumar zaben jamhuriyar demokradiyyar congo yayin da bertrand bismiwa da sultani makenga su ne shugabannin soja na m23 hukumin tsaro a sudan ta kudu a jiya asabar sun bayyana cewa hargitsin da aka fuskanta a juba ya biyo bayan kamun wasu daga cikin jami'an gwamnati da suka hada da ministoci na bangaren riyak mashar sudan ta kudu ƙasa ce da ke fama da talauci kuma wasu daga cikin yankunan kasar duk da cewa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ne ke ci gaba da tayar da kaya baya wanda hakan ke nuna barazana ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin shugaban kasar salva da riek mashar jama'ar birnin juba babban birnin kasar na rayuwa cikin zulumi sakamakon faɗan baya-bayan nan tsakanin dakaru da ke kawance da shugaban kasar da mataimakinsa a jihar upper nil labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi kungiyar hamas a jiya asabar tana mai cewa akwai yiwuwar shiga ko kuma soma tattaunawa dangane da mataki na biyu na tsagaita buɗe wuta a zirin gaza yayin da wata tawaga ta falastinawa ta gana da masu shiga tsakani a birnin alkahira a halin da ake ciki kuma ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce isra'ila za ta aika da tawaga zuwa birnin doha a gobe litinin da nufin lalubo hanyar shiga tattaunawa don gani da batun sulhu kakakin kungiyar hamas abdullatif alkanuwa a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce a halin yanzu ana ci gaba da kokarin ganin ana ci gaba da kokarin ganin an samu hanyar da za ta taimakawa kuma ya yaba wa kasashe da suka shiga tsakani irin su masar da katar na ganin an kammala aiwatar da tsagai ta buɗe wuta a yau lahadi ne jam'iyya mai mulki a kasar kanada za ta zaɓi tsohon ma'aikacin babban bankin ƙasar kuma jigo a bangaren siyasa domin mai gurbin justin trudeau a matsayin prime minister a wani yunkuri na cacar baka a fannin kasuwanci da nufin tunkarar barazanar donald trump ana ganin mark kerner mai shekaru 59 a duniya a matsayin wanda aka fi so ya mai gurbin justin trudeau a matsayin shugaban jam'iyya na masu sassautin ra'ayi mai ra'ayin riƙau a ƙasar ta kanada jami'an 'yan sanda 28 da soja ɗaya ne waɗanda gungun 'yan tawayen farc a colombia kenan masu adawa da gwamnati suka yi garkuwa da su tun ranar alhamis a yankin da ake noman ganyen hudar iblis a kudu maso yammacin ƙasar ta colombia rahotanni na cewa an sako su a jiya asabar an dai garkuwa da mutanen 29 ne a ranar lamis a sashen koka wani yanki mai tsaunuka da ke karkashin ikon